Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu mai suna ku karkada kunnuwanku. wanda tashar al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku wanda ni sirayya musa sani sha rubutu zan jagoranci shirin a halin yanzu a cikin sabon littafinmu mai suna martabanmu wanda yake kunshe da nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma wa'azantarwa wanda fasihar marubuciyar nan ta rubuta Lubuna Sufiya. sai yake a bakin kofar gidan shi da yake haya a nan unguwar fage gidan da shi ne na biyu da ya kama duk cikin unguwar a shekaru hudu da auren shi saboda halin matar shi maimuna halin da yanzu ya saka shi zillumin shiga cikin gidan ko da wasa bai hasaso rana irin wannan za ta zo mishi a rayuwar auren shi ba shi da matar shi maimuna ranar da zai tsaya a kofar gidan shi yana tattaro duk wani kwarin gwiwar da zai iya shiga cikin gidan da ƙarya ya iya sauke numfashi yana taka cikin tsoron haɗi da shiga cikin gidan da sallama a bakinsa domin ya saka a ransa ba lalle bane ta amsa masa a zaune ya same ta kan kujera a tsakar gida tana yanka alayyahu jikinta sanye da atamfa mai zanen mai tabarma ta sha janjan baki a bakinta wanda idan suka sa shi a wannan lokaci yakan kai kwana biyu bai goge ba maimuna ta yi wa ahmadi wani irin kyau duk da cikin jikinta ya sa kuraje fitowa a fuskarta ahmadi ya kasance cikin jerin mazajen nan da ake cewa farar mace ko da mai ya ce in dai za su samu suna so tun bayan mallakar hankalin shi da ya ɗora idanun shi akan maimuna ya san tana cikin jerin matan da yake son kasancewa da ita har ƙarshen rayuwar shi shi yasa bai yi nauyin bakin faɗin yana son ta ba da yake ahalin duk ga baki ɗaya abu ne mai wahala daga mazansa har matansu a ce ga shi sun fita daga gida sun auro bari ko ya ka shiga gida ka duba miji da mata sai ka samu wata halartacciyar alaƙa ta jini a tsakanin su ita kanta maimuna ɗin da shi ahmadin yan mace da yar namiji suke iyayen nasu man aka duba haka su ma suke a cikin ahalin dukku ta bangaren mahaifiyar shi abokiyar wasa ce ta bangaren mahaifin ahmadi kuwa maimuna ya ce a wajen shi da yake su ɗin boko ta riga ta shige su sai aka dinga jinjina karancin shekarun ahmadi duk da bayan karatun da yake shekarar shi ta ƙarshe lokacin yana da tsayayyar hanyar samun shi ta kasuwancin takalma na manya da na yara maza da mata yayan shi ayuba ya saka shi a hanya hanyar tun yana yaro tunda kasuwanci ne sular arziki kuma abin tunƙaho ga duk ahalin dukka baki ɗaya ko da aikin gwamnati ka samu wani a cikin su yana yi in ka duba sai ka ga ya hada da kasuwanci ko yaya ne hakan ya sa ba ki bashi auren maimuna ba amma surutun ya ƙara samu asali ne da yayan ahmadi wato bala da yake nashi kasuwancin a asalin su wato jihar katsina da bai ko maganar aure ba amma wata goma cik bayan auren ahmadi da maimuna kowa ya fara san barka ba a maganar komai sai albarka da take cikin auren wuri ga su yanzu da ɗansu da ya ci sunan mahaifin ahmadi wato muttaka suke kiran shi da khalifa lokacin ne kuma ahmadi ya kammala karatun shi da yake a bangaren lissafi inda aka tura shi yin bautar ƙasa a jihar katsina ga albarkar kyautata wa iyaye da yake gani ta wajen nasara akan duk wani al'amari da zai tunkara da yake maimuna tana cikin matan da suke haihuwar hausawa wacce ake kira da kwanika cikin yarinyar ta biyu zubai da ya shiga ne ko watanni takwas cikakkun halifa bai yi ba wayewar da suke da ita yasa suka ɗauki shawarwarin likita khalifa da lafiyar shi dimar har aka yaye shi yanzu ma tana shayar da zubai da lokacin da ta sami ciki na uku da yake a jikin ta a yanzu da tsohon cikin zubai da dole suka tashi daga cikin gidan yawan da suke haya saboda rikici da aka kwasa tsakanin maimuna ɗaya daga cikin 'yan hayar gida sai bayan auren su ya fahimci ita din ba mai haƙuri ba ce ba akan magana kalilan ma bakinta baya shiru dole ya samu wani gidan mai ɗaki biyu da suke a ciki yanzu suke zaman su su kaɗai dama saboda tunanin bautar ƙasar da zai tafi saboda zaman ce da ba shi da daɗi shi yasa ya kama cikin mutane yanzu ma dai komai ya kusan zuwa ƙarshe tunda tun kafin auren shi da maimuna yana da filin shi da yayi ayuba yasa ya siya a kusa da gidan shi a cewar shi su kaɗai ne maza da suka rage a cikin gari ɗaya yaran alhaji muttaka shi bala yana katsina kuma a can yake zaune da matar shi bayan auren shi ya kamata a ce suna kusa da juna a lokacin ma kuɗi ne ahmadi yake da shi da yake yaya ayuba yana da hali sai ya cika mishi a hankali ya biya shi yake kuma gina tankame man filin da taimakon yayan nashi maimu uwar gidan ahmadi fara jinin duk fara hasken idaniya ta ahmadi ya mata kirarin da yakan yi mata tun lokacin amarcinsu saboda ta yi mishi kyau ba ɗan kaɗan ba duk da babu jituwar kirki a tsakaninsa kamar da hasken da ya kasa hana ka hango maryama maimuna ta faɗa ta ƙarashe maganar kana jin ɗaci da zafin kishin da yake ɗauke da muryarta kai kawai ahmadi ya jinjina in dai rikicinta ne kan ƙarin auren da zai yi ba sabon abu ba ne shi ɗin tun da ya fara amsa namiji ya fara tsara rayuwar shi da mata guda biyu ko da wasa baya hango kanshi zaune da mace ɗaya-ta. sanin hakan ne ya faɗa maimuna tun lokacin hidimar bikinsu amma dariya kawai ta yi yanzu ne ya fahimci ma'anar dariyar tata bata ɗauki maganar tashi da muhimmanci ba sam a wancan lokacin ina yaran ya tambaya cikin son sauya zancen bai jira amsar ta bai wuce cikin ɗakin da jan kafet ne faɗi a cikin ɗakin sai ya ga ɗakin ya yi mishi girma saboda babu jere a hankali har sun fara kwashe kayayyakin zuwa sabon gida tunda abu kaɗan ne ya rage a ɗaya ɓangaren da Maryama za ta zauna shigar shi ta yi daidai da tasowar Khalifa yana yi mishi oyoyo da na son maimaita abin da Khalifa ya faɗi cikin wani yare na yara dariya yi sosai yana kama ta ya ɗaga ta duk lokacin da ko idanuwan shi ya ɗora kan yara yaran sai ya ji wani irin nishaɗi na daban ya ziyarce shi yana son maimuna ya yi wayan sanin daɗin iyaye amma yawancin ƙaunar shi ta yan uwa ce ya sani sai yanzu da yake jin ƙaunar khalifa da zubaida da bai taɓa sanin kalar ta ba da zubaida a jikin shi ya zauna daidai shigowar maimuna da yake da faranti da kwanoni a kai karɓa ya yi ba sai ta tsuguna ba saboda cikin jikinta Aiko da ƙyar ta samu waje gefen shi ta zauna abincin ya bude yana ganin shinkafa da miya har da naman kasuwa da ya saka shi jero addu'ar godiya ga Allah da ni'imar da ya wadata su da shi musamman a lokacin tattalin arzikin ƙasa ya shafi jihar Kano matuƙa mutane na cikin yanayi na rashi idan ka samu abin da zaka kai bakinka ko ya yake ba karamar ni'ima ba ce balle shi har da nama cokali ya ɗauka ya ɗibi miyar yana zubawa a gefe ya cakuɗa ya ɗiba ya kai bakin shi bayan bismillah nimshe idanuwan shi yayi saboda daɗin abincin in dai ta wannan bangaren ne baya jin maimuna yana kuma jin daɗin yadda duk rikicin da za su yi baya shafar abincin shi da shimfiɗar auren su lafiyar shi na da muhimmanci a wajen ta ba kaɗan ba ko zaka ci abincin ne ahmad yayi magana yana kallon khalifa da ya girgiza mishi kai shi ma ya wa yaron tayi ne dan sabo da yayi ba dan zai ci ba in ba yana gida lokacin abinci ya yi ba su hudu su ci san maimuna ba ta yarda da su saka mishi hannu a cikin abinci bayan sun ci nasa har sun ture ba a bata wannan tarbiyyar ba don haka ba za ta bari yaranta su ma su ɗauka ba duk ƙaunar shi da su kuwa baya mata katsalandan akan tarbiyyar su saboda zai yi mata shaida tsaye take wajen tarbiyyar yaran maimuna in dai girki ne anya ko akwai abincin da zan ci ya kai naki ɗanɗano kuwa ya faɗi cike da ƙauna da yabawa baki kawai ta caɓe tun haihuwar zubai da kaf dangi da kallon soyayyarta da Amadi suka tafi a bakinsu yadda ko kunyar lokacin baya nuna a gaban kowa yake ba ta kulawa da dukkan zuciyar shi sai ake alakanta hakan da zurfin boko da yayi shi kanshi bai hango tsayawar karatun nashi a digiri gwara ɗaya ba yana da burin yin karatu mai zurfin gaske maimuna za ta shiga aji biyu na sakandare aka tsige ta aka aura mishi ita ganin kaurar da yake yi wa boko yasa ta nacin koyon turanci da baya gajiyawa da ba ta darasa a kan shi ba ta so ko da a gaba ya ga wata hanyar abokan nashi ya ji ita din ta gaza ta wani fanni musamman yanzu da ya sami aikin koyarwa a jami'ar Bayero da taimakon wani malamin su da jinin su ya haɗu da na Ahmad shekarun zaman su kuwa da nacin maimuna ya sa ta kalaman da suke mata wahala a harshen turanci kaɗan ne lokuta da dama takan yi wa Ahmadi magana cikin harshen dan kawai tana jin daɗin yabawar shi da kalar kwakwalwarta wani irin so take wa mijin nata da ba ta haɗa shi da komai ba tun da karancin shekaru take da kishi na fitar hankali kishin da ko kaya iri ɗaya ba ta so ana haɗa mata da sauran yan uwanta jibga kuwa ta sha ta babu adadi wajen mahaifiyarta lokacin da take gida kan ta kafe ba za ta saka kaya kala ɗaya da sauran yan uwanta ba kaf ɗakin tsita ce yarinya tere da take goya mahaifiyarta da suke kira da yayye kishin matar baban nata inna da ba ta komai sai ƙoƙarin kyautata musu ita kanta yayya takan yi mamakin inda maimuna ta kwaso ɗabi'unta saboda tana da yaƙinin ba kalar tarbiyya tarbiyya da ta yi mata bace a wannan lokacin maimuna ma in dai zaka tambaye ta lokacin da ta fara kin inna ba za ta iya tunawa ba kawai ta waye gari ne da tsanar yadda take ganin inna ta saka kalar kayan da yayya ta saka ko kuma baba ya siyo abu ya baiwa inna a tsakar gidansu gabansu haranta takan ji tukukin bakin ciki da inna bata aure wa yayya miji ba san ba za ta zo tana daga kafada ta saka kaya kala ɗaya da yayya ba takan tuna kalaman mahaifiyarta ta a lokacin da take dare maimuna na rasa inda kika kwaso wannan wannan kishi naki wallahi na rasa Allah ya rangwanta miki shi kar ya zame miki matsala a zuciyarta bayan amin takardaya ni kadai na zan zauna a gidan mijina babu macen da za ta zo ana siyo mana kaya iri ɗaya da ita tun kafin ta san daɗin auren kenan balantana yanzu da take jin ƙaunar Ahmadi na ratsa duk lahirin sassan jikinta lokacin hidiman sa da ya ce mata kin san Ahmadin ki na mace biyu ne ko dariya ta yi sosai duk zancen da ya yi mata na zama da mata biyu ra'a ta ɗauke shi a ta labarin kalar kishinta da take da shi ya ji shi yasa yake zolaya sai ranar da ya ɗauke ta don su je su ga ginin shi da ya yi nisa ne tashin hankali da ba a sa masa rana ta fara ganin kalar tsarin ginin a gigice suka dawo gida inda ta wani irin zaman da bas a ƙasa tana sakin kururuwa kururuwar da ahmadi ya ga ko lokacin da labarin mutuwar yayya ta iske su bata yi irin ta ba tana faɗin tozarta ni za ka yi Ahmadi asiri na zaka tona shi yasa kake tunanin haɗa ni da wata ashe soyayya da kake nuna min duk ƙarya ce kulawar nan taka din yaudara ce sosai kalamanta suka girgiza Ahmadi dan ya ɗauka sanar matan da yayi tun kafin aurensa zai rage kaɗan daga cikin kishinta da ya kula tana da shi a kan shi don ko ƴan uwan shi da suke ciki ɗaya ba ta son suna raɓar shi balle kuma a yi maganar wasu can daban ranar ya ɗauka ya gama ganin tashin hankalinta kwanaki biyu suka yi cir bata bari sun rantsa ba a gidan shi kuma lokacin ya ƙilla idanun shi kan Maryama har ma yayanta ya san yana ciki. Manya sun sani an dai ɓoye zancen ne saboda ya faɗa musu bai gama shirye ba sai ginin shi ya ƙara nisa za a yi tsayar da maganar aure. Da yake ita ma Maryama duk ahalin dukka ne alaƙar su fi ƙarfi da Maimuna a kan shi tun da kakannin Maimuna na wajen uwa da kuma da kuma na Maryama ita ma na wajen abu na wajen uwa abokan wasa ne na kusa ba bare ba ce zai auro. Yanda Ahmad ya ɗauka zancen sanin kowa ne lokacin zai iya ƙara a aure shine tashin hankali mafi girma da za su shiga da shi da maimuna sai da aka tsayar da ranar auren shi sai da maimuna ta san wa zai aura asalin tashin hankali ya fara ranar inda Allah ya so ta daga khalifa har zubaida suna gidan yaya ayuba don ko gida bata kulle ba kuka take wiwi da kafafuwanta ta isa gidan su maryama inda ta shiga babu ko sallama sai ruwan tijara da ta sauke musu ashe ƙasa kuke jira ta rufe idanun yayya ku ci amana ta tunda kuke zuwa gidana ba don zumunci ba ne? da shirin ku aura wa 'yarku mijina kuke zuwa me yasa duk mazan dangi sai madina kuke son ku aura mata duk yadda suka zo ta kwantar da hankalinta furtakiya kuka take musu tana surutai har da zagin da bata san lokacin da take yi musu ba kwakwalwarta ta riga ta gama birkice mata sai da kowa a gidan su maryama ya tunanin ko maimuna tana da isko kai da ba a san da su ba duk da akan ce kowace mace da nata kishin dalilin bayyanarsa ne kawai ba su zo ba sai da aka kira gwaggon maimuna da take aure a nan kasan su tukunna ta samu ta fitar da maimuna daga gidan tana janta zuwa gidanta gwaggo auren cin amana za su yi maryama fa suke neman su aure a ahmadina lallashin ta gwaggo take sosai kafin ta ƙara faɗa mata maganganu za ki firgita ta waye bai san karime da shige-shige ba kaf dangi kowa ya san gidansu da bin bokaye kina ganin ita ta ki barin kishiya ta zauna a nata gidan biye fata fitar wallahi idan aka ce miki Ahmadin ma basu kyale shi ba kar ki yi musu babu wanda bai shaida kara kaunar da take tsakanin ki da Ahmadi ba ai sai Maimuna ta ƙara ɗora hannu aka tana rushewa da wani sabon kukan sai yanzu take gane menene firgici na shiga uku ne jikar hannu gwaggo kar su fitar da ni daga gidana kar su raba ni da Ahmadi ƙara rike ta gwaggo ta yi ki share hawayen ki wace ce karmi ballantana Maryama ke kin sanni in ba an bi ta ƙarƙashin ƙasa ba mai ahmadi zai da wata maryama yarinya duk ta gandame a gida ba mishinshini kar ki damu akwai malami na da na aminta da shi shine ya min aikin wannan yarinya da aka haɗa ta da bakin aljani hannu mai mana ta sa tana share hawayenta dan in dai malamin da goggo take magana shine ya mata aiki ya raba babbai yarta da bakar iska da aka tura mata har ta yi aure to aikin shi na ci dan tunda suka tashi ta san duk sa'annan yar goggo suna da yara wajen hurhudu a ɗakunan mazajensu a tarihin ahalin duka matansu da wahalar gaske su cika shekara goma sha biyar ba a dakin mazajensu ba wasu matan suna shekara sha uku lokacin da za a shiga ta sha biyar ɗin da goyon yaro a bayansu amma yar goggo ta kai shekara ashirin da bakwai kafin ta yi aure bata bar gidan goggo ba sai da kwarin gwiwar malaman goggo zai mata maganin matsalar auren nan da ahmad yake so ya jajibo musu don ko da ya dawo gidan ya rufe ta da fada da tun da suke duk tarihi tarihin laifukan da take yi bai taɓa yi mata irin shi ba akan zuwa da ta yi gidan su Maryama hakuri ta bashi a ranar kuwa kwana ta yi tana juyi tana zubar da hawaye tana ƙara tabbatar da asiri aka yi wa Ahmadi inda babu asiri shi ɗin ba zai taɓa raga mata murya akan wata mace ba ba a cika sati biyu ba gogo ta zo gidan ta kawo mata magunguna da rubutu da za ta sha ta shafe jikinta sai maganin kuma a barbada a cikin abincin Ahmadi ya ci kin ji asiri ne ko turare ne ai ta goga ta zo gidan shi da shi har a kofar gida ta yi mishi barbaɗa ya tsallaka kalanta yake yanda kwanaki ba su wuce sittin ba suka rage ya ɗaura musu auren shi shi da maryama har a sajjada shi addu'ar kwanciyar hankali da dangana yake wa maimuna saboda kishinta ya fara bashi tsoro sake riƙe hannunta ya yi cikin taushin murya ya fara magana da yare zan fahimtar da ke zan ƙara aure ne ba don in wulakanta ki ba maimuna baki yarda da kalar kulawar da nake miki ba ne ba shin a duk rana bana nuna miki yadda kike da muhimmanci a wajena ba zai canza ba don na ƙara aure wasu hawaye ne suka ƙara zuba mata saboda saboda ya ki fahimtar tsoronta ya ki gane ba soyayyar shi bace ba ta yarda da ita ba soyayyar ce ba ta son rabawa da kowa tsoro take kar auren nashi ya zama sanadin da za a raba ta da shi gabaki ɗaya. in dai ba wahayin auren nan aka yi maka ba don girman Allah don darajar ma'aiki da iyayen ka yi haƙuri hannunta ya sake duk haƙurin da yake a kanta ya fara gajiyawa tana yi kamar bata taɓa ganin an ƙara aure ba ƙiri-ƙiri take nuna kamar haramci yake son aikatawa ba abin da musulunci ya rage mishi ba maimuna kin ga gari ki kwantar da hankalinki ko za mu samu zaman lafiya tunda auren nan ba fa fasawa zan yi ba hawayenta ta share tana saka idanunta a cikin nashi tunda an shanye ka ba daman ai ba za ka iya fasa auren ba rai a ɓace yake kallon ta shi ma wace irin magana ce wannan ba za ki daina baiwa goggo damar dar miki wasu zantuka marasa daɗi da kan gado a rai ba kada kai mai mana ta yi cikin zafin rai babu wasu maganganun da ake ɗarsa min a rai sai gaskiya yanzu daga ina kake tun da ka fita adalci ne kake son gwada bayan tun safe ka fice daga gidan nan dan lokacin naka da zan samu ma tun kafin ka auro ta sai ka raba mana da ita a waje kai Amadi ya dafi ya marasa ta inda zai shawo kan wannan al'amarin idan na ce miki ba wajen maryama na je ba za ki iya yarda yanda take kallon shi ya saka shi dorawa da tunda ne maganar ƙara aure kike neman laifi na a duk wani abu da zan yi ƙaryata ni kike ko gaskiya na faɗa miki halayen nan naki babu inda za su kai ki maimuna kar ki rage kimar ki a idanuwa na wallahi yanda ya karasa maganar ya sa wani abu tsinkewa a cikinta da gaske an asirce mata ahmadinta in har da bakin shi yake furta hango raguwar kimar ta idanun shi an asirce shi wallahi ashe kima ta za ta iya raguwa idanunka kaga dalili na na gudun aurenka ko kaga abin da suka sa kake faɗa min tun kafin ka ta shigo wani irin wulakanci zan gani kenan nan gaba take magana tana wani irin kuka da yake ji har ran shi shi yasa ya mike saboda baya son biye mata baya son bata mata rai kamar yadda ransa yake a ɓaci ko don cikin jikinta kuma a karo na farko da ya kai sirrinsa gurin babban abokin shi nasiru saboda tsoron kalar kishin maimuna da ya gani shawara nasir ya bashi mai kyau kalaman nasiru ne suka zo mishi su mata ba a biye musu ahmadi haƙuri ake yi da su a kowane hali saboda wasu lokutan kamar yara suke haka da karancin tunani laifi ne ka yi mata da zaka kara aure dole kuma ta yi kishi na kula shi kishin nan ya bambanta a tsakanin mata kowace da kalan nata ka yi haƙuri da duk wannan tashin hankalin da take yi da an yi aure za ta haƙura gani take gaba in ta ci gaba da ɗaga maka hankali za ka haƙura ka fasa kai dai kar ka biye mata idan ranka ya ɓaci ka bar mata gidan sai ka wuce sannan za ka dawo saboda gujewar ruɗin shedan ai kam shawarar nasir ta yi mishi amfani wajen kaucewa rikicin rashin dalilin da maimuna kan takale shi da shi yanzu ma ɗakin yaran ya je yana samun tabarma ya shimfiɗa kusa da 'yar katifarsu da suke bai bacci ya san halin maimunar shi duk faɗan da za su yi ba ta iya bacci ba a kusa da shi ba da almutsutsun kishin nata sun sauka da kanta za ta zo ta neme shi Da haka ya lumshe idanun shi yana musu addu'ar tabbatar alkhairi a wannan karin aure da zai yi da kuma zaman lafiya bayan shi da gaskiyar iyaye kan ce kukan yaro ya komai daga hankali har kasar ranta take jin kukan rayyan a gaggauce ta karasa wanka ta fito hijabin nata ma a banɗaki ta baro ta ganin ta lallaɓa rayyan din yayi bacci shi yasa ta lallaɓa ta ɗan watsa ruwa ta fito ashe ba nisa baccin nashi yayi ba tana daga labulan gaban ta na yin wata irin mummunar faduwar gaba ganin Maryama da ta mika hannu tana shirin ɗaukar rayyan me kike kokarin shafa mishi Maryama maimuna ta furta tana karasawa da sauri ta hankali maryama da take tsaye sallar la'asar ta idan tana zaune tana jan casbi kamar yadda takan wani tana yi ko karanta wani littafin da take tunanin zai amfani rayuwarta tunda ta shigo gidan da yake da ta gama firamare ta yi makarantar kwana har aji uku da magana auren ahmadi a kanta ma ta karasa aji uku bata tsammaci tarbar kwarai a wajen maimuna ba amma ta yi mamakin kalar ɗaya da take nuna mata kamar ita ce mace ta farko da ta fara shiga gidan aure a matsayin mace ta biyu ba za ta manta ranar da aka shiga da ita ɗakin maimuna watanni uku da suka shige ba don karrama maimuna a matsayin uwar gida kamar yadda tsarin al'ada yake san bata ga fuskar maimuna ba tun da kanta a rufe yake kasancewar ta amarya kalaman iya asabe da take faɗi duk wanda yake a ɗakin nan ya san halin da kike ciki don kishiyar nan an yi mana wasu mu fiye da ɗaya sai an yi haƙuri ko da babu tsira mai nisa tsakaninki da murya kanwace a ki a gidan aure saboda haka ga amarya nan amana iya asabe bata karasa maganar ba maimuna ta katse ta da faɗin iya ki takaita kalamanki in dai amanar maryama ce ban ɗauka ba kar ku ɗora min nauyin da ba zan iya saukewa ba daga inda maryama take zaune tana jin sallallamin da duk wanda yake cikin ɗakin yake yi cike da mamaki inda amana ba za ku rako Maryama ɗaki na ba wallahi ba za ku ɗauke ta ku liƙa wa na ba ba za ta manta yadda ta ji takun tafiya ana barin ɗakin ɗaya bayan ɗaya ba har iya ta kama Maryama suka fice saboda yadda Maimuna sam ta ki sauraron nasihar da iya ta so a yi mata Allah ya sauƙaƙa kafin su fita daga ɗakin maimuna bata canza kalamanta ba ko bayan da ahmadi ya haɗa su yi musu nasiha ka ɗauki matarka ku fitar min daga ɗaki Ahmadi. Ku fita ba sai kun hasko min yadda za ku kasance da juna tsayin daren yau ba. Wallahi haƙuri na yana gab da ƙarewa. Maimunar ta ƙarasa maganar da rawar murya alamar kuka na shirin kubce mata. Ita kan Maryama za ta ce firgicin da ta tsinci kanta ya girmama wanda kowace mace take tare da shi a daranta na farko. Daga ranar kuwa babu wata magana ta arziki da ta haɗa ta da maimana. Banda mugayen kallo da take watsa mata duk lokacin da ta wuce. tana jin labarin kishi amma na maimuna daban ne ga 'yan uwan da ta ga alama suna taya ta kishi a wajen zaman jewar rayyan ba tsoron biye rigimar maimuna take yi ba tana kyale ta ne duk take raga mata kalaman ahmadi ne suke tausarta da ba da son ki ba zan aure ki ba maryama kamar yadda kauna ce ta sani na aure maimuna ke ma haka idan ina da mutunci a idanunki za ki taya ni kaucewa rigima da maimuna Don allah ki kauda kai daga lamuranki ki taya ni wanzar da zaman lafiya tsakanin ku gwargwadon iyawarki tun kafin zaman karkashin inuwar aure ya haɗa ta da ahmadi ta tabbatar da nagartar shi sai yanzu take ganin bambanci yadda ahmad yake kula da ita fiye da yake kula da ita a gidansu yake gudun duk wani abu da zai so saranta ya ƙara ɗaga daraja da matsayin shi a zuciyarta saboda shi za ta ci gaba da kau da kai daga halayen maimuna har allah ya fahimtar da ita cewa su dukansu zaman aure suke yi kuma ita da niyyar mutu raba ta shigo gidan sai dai mutuwa ta fitar da ita shi yasa take kokarin ganin ba ta shiga harkar ta ba ta taba ganin gidan da kishiyoyi ke kowa abincinsa daban ba sai nasu gidan ba za ta ce ga abin da ya faru ba ahmadi ya ce mata kowa abincin shi zai dinga dafawa wani iri yake yi mata ga yaran maimuna da shegen ne musamman zubaida ko dan ahmadi har ranta take jin yaran kirikiri maimuna ta hana ta rabar su ko inda take ba sa zuwa buta wannan idan ta tace ba sa tabawa in ta dan samu sun je kusa da ita Ahmadi ya dawo gida kuma ranar ita ce da girki shi ma ko me za ta ba su kai tsaye suke girgiza mata kai a tsorace to masu saurare a nan za mu tsaya sai dai ku saurare mu a mu na gaba ku dai ku yi sharing liking da kuma comment